البلاغة العربية الوحدة الرابعة المحصنات اللفظية وأنواع المحصنات اللفظية أهداف الدرس الوحدة أهداف الوحدة بعد الانتهاء من هذه الوحدة bayan gamawa da wancan jama'an bagi an yakuna talibu qadiran ala an ya'rifa jinas wa yuhaddidu anwa'uhu ma shamsi ya san jinasi da nau'unan jinasi na biyu an yi farrika bainal jinasi tam wal jinasi gairita na shida yati bi amthilati li suwaril jinasi tam na hudu ya'rifu saja'u wa ya'ti bi amthilatin lahu biyar yastakhriju min amthilatin mutaqaddimatin lahu jinasu tam jinasun gairu tam saja ya shi